Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na safiyar yau Juma'a 29 ga watan Disamban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hauwa da kanun labarai. A jiya Alhamis ne hukumar idarar jama'a ta Amurka ta fitar da adadin da ya nuna cewa yawan al'ummar duniya ya karu a shekara guda da yawan mutane miliyan biyar. Sojojin Ukraine sun ce dakaran Rasha sun kai makasa hari cikin dare da amfani da jirage marasa matuki. Kasashen Jamus, Birtaniya da Amurka sun yi Allah wadai da karin makamashin uranium da Iran ke samarwa mai ingancin kashi 60 daga cikin ɗari bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da majalisar dokokin najeriya ke shirin kammala tattaunawa kan kudurin dokar kasafin kuɗi masana na nazarin basukan da ke tattare da kasafin kuɗin da shugaban najeriya bola tinubu ya gabatar inda ya haifar da cece a majalisar dokokin bashi ya yi mana katutu wasu daga cikin bashi namu ma mun kasa biyan kudin ruwa yawancin jama'a suna ganin ana ma mutane susa ba inda yake musu kaikayi ba a kasar ghana kuma mata na korafin fuskantar kalubale da dama da suke fatan ganin hukumomi sun mai da hankali kansu a sabuwar shekara mai kamawa ta 2024 duka ya zama kamar hukumomi ba kula da ba kai arakan mata wurin hukumomi ko asambili ko sarakan gari shi ya kawo wanga matsala za mu kawo muku shirin manuniya kuma kamar kowace juma'a Yau ma za ku ji nasiha daga bakin malamai. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa hawa Sharif. a jiya alhamis ne hukumar idara jama'a ta amurka ta fitar da adadin da ya nuna cewa yawan al'ummar duniya ya karu a shekara guda da yawan mutane da suka kai miliyan 75 inda a ranar da za a shiga sabuwar shekara adadin mutane a duniya zai kai sama da biliyan takwas karuwar a duniya baki daya a shekarar da ta gabata ya kasance ne a kasa da kashi ɗaya daga cikin ɗari yayin da a farkon shekarar 2024 hukumar idayar jama'a ta ce ana sa ran haihuwa da kashi 4.3 da mutuwa biyu a cikin kowane sakan guda a faɗin duniya adadin karuwar jama'a a amurka a shekarar da ta gabata ya kasance ne kasa da kashe guda daga cikin ɗari kimanin rabin adadin na duniya baki ɗaya amurka ta samu karuwar jama'a da mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai inda adadin al'umma ta zuwa sabuwar shekarar nan mai zuwa zai cimma mutane miliyan ɗari uku da talatin da biyar da dubu ɗari takwas a jiya alhamis sojojin ukraine suka ce dakarun rasha sun kai mata hari cikin dare ta amfani da jirage marasa matuki takwas da suka kaddamar daga yankin rasha da ke kusa da kogin azov dakarun saman ukraine sun sanar ta kafa telegram cewa dakarun tsaron sararin samaniyar ta sun yi nasara ka kakaɓo bakwai daga cikin jiragen marasa matuki da aka harba zuwa yankunan vic da crawford da zaporoshiya ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a jiya alhamis cewa dakarun sun dakile wani harin jirage marasa matuki biyu na ukraine da ya kaici crimea su ma jami'an ukraine din jiya alhamis suka ce wani jirgin ruwan dakon kaya mai tutar panama ya kai ma wani jirgin ruwan rasha karo a kogin bahar aswad lamarin da ya haddasa tashin wuta a jirgin ya kuma yi sanadiyar raunata mutane biyu a jiya alhamis shugaban mulkin kama karya na belarus ya halarci wani taron da gwamnati ta shirya da yaran da aka shigo da su daga kasar daga yankunan ukraine da rasha ke iko da su inda a fili ya yi kunnen uwar shegu da korafin da kasashen duniya ke yi game da shiga sharaba shanu da kasar shi ke yi a kwashe yaran ukraine da moscow ke yi da yake magana a yayin taron bikin tarbar wani sabon rukunin yaran na ukraine gabanin hutun sabuwar shekara shugaba alexander lukashenko ya sha alwashin rungumar yaran ya ce za mu kai su gidajenmu mu adana su mu kuma samar musu da ƙuruciya ingantacciya jami'an belarus in dai ba su faɗi adadin yaran na ukraine da aka shigo da su cikin ƙasar ba wani nazari na kwana-kwanan nan da jami'ar yale ta gudanar ya gano cewa sama da yaran ukraine dubu biyu da hudu 'yan shekaru shida zuwa sha bakwai ne aka shiga da su belarus zaga yankunan ukraine hudu da wani dan adadi na dakarun rashin ya mamaye ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tunan ba da jimawa ba hawa za ta sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan bari mu so matakun a najeriya yanzu haka majalisar dokokin kasar ta najeriya sun yi nisa kan aikin kudirin dokar kasafin kudin shekara ta 2024 da shugaba bola ahmed tinubu ya aike mata wanda ke cike da bukatar ciwo basuka domin aiwatar da shi to sai dai masana na ci gaba da yin hannunka mai sanda kan dimbin basukan da ke cikin kasafin kuɗin da ma sauran wasu basukan da yanzu haka suka yi wa ƙasar katutu daga abuja ga rahoton madina dauda a wani rahoto da ofishin kula da basussuka DMO ya fitar a kwata na biyu na wannan shekara ya nuna cewa basussuka waɗanda aka ciwo su daga waje da cikin gida sun kai naira tiriliyan 87.38 kuma shi ne karan farko da za a ciwo bashi mai yawan irin wannan duk da cewa an haɗa ne da wanda gwamnatin baya ta ciwo shi yasa aka samu yawan kuɗin har naira tiriliyan 87.38 wannan lamarin ya ɗauki hankalin masana tattalin arziki a kasar inda suka ba da shawarwari kan yadda za a sarrafa kudaden idan har ana so a samu nasara wajen tara kudaden shiga masu yawa da za su taimaka wajen biyan basussukan. Shu'abu Idris Mikati kwararre ne a fannin tattalin arziki ga abin da yake cewa. A yanzu yadda kasar Najeriya take ta ciwo bashi kusan za mu iya cewa bashi ya yi mana katutu wasu daga cikin bashi namu ma mun kasa biyan kudin ruwa ake bin mu yawancin jama'a suna ganin kamar ana ma mutane susa ba inda yake musu kaikayi ba za ka ga cewa jama'an najeriya kusan kuro na lokaci muna ƙara zama cikin talauci ne ya kamata a ce an fitar da kasida da kuma yadda za a yi a tallafa ma mai ƙaramin ƙarfi mai ƙaramin sana'a da ma 'yan makaranta da sauran jama'an ƙasa ko da ma ba sa aikin komai a samu wata hanya da za a rinka tallafa masu su san cewa a akwai gwamnati kuku samun ma yaran mu aikin yi a saman mu talakawa hanyoyin da za su yi sana'a ko za su mai da taro sisi ta nan ne za a yi maganin tashin hankalin da yake addaban mutane. A nashi ra'ayin masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya suka ne da kakkausar murya cewa wannan bashi zai iya kawo tarnaki a kasafin kuɗin baɗi. Ya nuna cewa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi sun ci basu suka masu yawan gaske kenan wanda kuma wannan zai yi tarnaki naƙi a kudaden shiga da ake tarawa saboda yawan kudaden da za a tanadar wajen biyan waɗannan kudade abinda ake ce mishi debt servicing a kowace shekara kuma wannan ya nuna cewa da dama daga cikin kasafin kudaden da gwamnatin tarayya za ta gabatar da gwamnatin jihohi to zai zama kasafin kuɗi ne mai gibi kuma giɓin zai girma sosai sannan kuma abubuwan da duk aka yi tanadi na gina tattalin arzikin ƙasa zai zama yana da wahala a ci gaba da aiwatar da shi ba tare da matsaloli ba sai dai in an dakatar da basussukan da za a ci gaba da ciwo matattalin arzikin ƙasa saboda a samu a rage basussukan da suka taru. Shi kuwa mai nazari a al'amuran yau da kullum kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi ƙarin bayani ne akan hakan. Shi dai bashi muna yaudarar kanmu kuma muna jahiltar kanmu akan menene ma bashi. a gaskiya ko a ina bashi yake ko a karamin mutum ko a babban mutum ko a gida ko a waje ko a ƙasa ko a wato al'umma bashi tsayawa ce ta kasuwanci duk wanda yake neman bashi kasuwanci ya zo ya shiga wato kasuwancin kala biyu ne wanda zai bashi bashin yana neman karuwa akan cewa da ya wannan taimakon kuma ya ba da wa'annan kudaden shi ma ya yi ne saboda wani alheri zai zo masa shine idan aka dawo masa da kudin nan za a dawo masa da ruwa har ma kuma zai iya bukatar wata martaba da mutunci da wasu ma umarni da zai rinka bayarwa yana da dama akan wanda ya bawa bashin nan kowanne da mai karba da mai nema a bashi irin na duniya da muka sani yanzu to irin bashin da muke karba a najeriya kenan wato shine bashin sharholiya. Abin jira a gani shine irin matakan da gwamnati za ta ɗauka wajen buɗe hanyoyin samun kuɗaɗen shiga masu ƙarfi idan har za a biya waɗannan basussuka a cikin lokacin da aka ƙayyade. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu ga hawa ta dawo da karashin labaran duniya a jiya alhamis ne kasashen jamus birtaniya da amurka suka yi allah wadai da karin makamashin uranium da iran ke samarwa mai ingancin kashi 60 daga cikin 100 da ya kusa kaiwa ga amfani a matsayin makamashin nukiliya a wata sanarwar haɗin gwiwa ƙawayen ƙasashen su ambaci sakamakon da iran ɗin ka iya fuskanta ba a dalilin ƙarin da ta yi a samar da makamashin uranium ɗin amma sun yi kira da ta sauya akalarta suka kuma ce suna nan kan batunsu na samun mafita bisa diflomasiyya a kan kai ruwa ranar da ake yi game da shirin tahiran ɗin na nukiliya sanarwar ta kara da cewa samar da ingantaccen makamashin uranium da iran ke yi ba shi da wata sahihiyar hujja cewa za a yi amfani da shi ne domin farar hula tun bayan da isra'ilin ta soma yaƙi da hamas da ke da iko a gaza ɓangarorin da ke samun goyon bayan iran suka rika ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare a kan jiragen ruwa a kogin bahar aswad da kan dakaran amurka da ke iraki da siriya lamarin da ya ƙara haifar da zaman zulumi a yankin. a cikin watan nan ne gwamnatin kenya ta bayyana aniyarta na kasancewa kan bakanta akan wani shiri da ta ce zai taimaka ga magance matsalar jabin wayoyin salula amma masu fafutukan kare hakkin kafofin sadarwar zamani suka ce hakan zai kasance hadari ga sirrikan jama'a tun a farkon watannan, nan ministan yada labarai sadarwa da tattalin arziki na zamanin ta kasar kenya eliud owalo ya ce gwamnati ta shirya tsaf domin aiwatar da tsarin mai suna dms kamar yadda kamfanin dillancin kamfanin labaran Reuters ya ruwaito a makon nan. Shirin zai ba hukumar tsare-tsare da tafiyar da al'amuran sadarwa na kasar damar samun namba ta musamman ta kowace wayar hannu a kasar ta Kenya domin tushe na'urorin jabu. Owalo ya ce manufar shirin shine aka wato shine taka burki ga gudanarwa da na'urorin jabu da na sata a kasar ta Kenya da kuma inganta tsaro a kafafen sadarwar zamani. Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A ƙasar Ghana mata na ci gaba da bayyana dimbin ƙalubalen da suke ce suna fuskanta waɗanda a cewarsu sun yi tarnaki ga samun ci gaban rayuwarsu. A wata zantawa da wakiliyarmu Hawawu Abdulkarim matan sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su yi duba tare da makasudin tunkarar kalubalen a yayin da aka doshi sabuwar shekara ta 2024 Suna na suwai tanko yaro. Akwai matsaloli sosai mata na gajiya daga ga. Na san wani da ya haifu da wata 40 years ago. Yariyan ta haifu jikoki bai taba duba ba shi ke ba da oda. Duka ya zama kamar hukumomi ba su kula da ba kai arakan mata wurin hukumomi ko asambili ko sarakan gari. Shi ya kawo wanga matsala. Matan mu garin ga sosai su special wa. Da yawa kuma ba wani wani aiki mai kyau mace ta je bidan aiki ba ta samu ita za ta ce da gida mata sun zama kamar ma'aukatai cikin gari ya kamata hankali ya zo kan mata mata a kula da mu sosai kina magana da Aishatu Halid yanzu mata pressure ma ke kashe domin inside of government ya e tange mu bai tangiyan mata yasa at least muna wish kamar 2024 da da shiga mu samu government ta kula da mata yasa himma cikin mata domin yanzu wallahi pressure na kashe mata gida domin problem duka na kan mata miji ya ta aiki ba kudi duka ya zama kan mace ana korin ka landlord mace ya fi ki waste miss kan da daki ya ki biya kudin daki ki da mijin ya ku zama problem ya yawa in ka tashi problem one wurin school fees daki ma bai ya baka kudi abinci bai ya zo in aka shiga gidaje wanda ke ya ci abinci 3 days a day wallahi dai samun shi izi. Sunana Muhammad Mafuz Bashir mai wakiltan Ungwan Gwamumu electoral Area a mata dai Kano um, suna fuskantar da matsaloli da dama. Idan an duba wurin zuwa makarantar yara matasa mata akwai babban matsala ka duba su da tari da yawa ana ba maza muhimmanci fiye a kan mata kuma da bai kamata ya kasance haka ba ya'ya mata kuma suna da muhimmanci sosai sabili da in an karatar da mace yana nan kusan ne kamar an karantar da al'umma duk baki daya tun su mata suke karantarwa tun yara suna ɗan ƙanana wasu 'yan ƙasar ghana kenan a tattaunawar su da wakiliyarmu hawawu abdulkarim masaurare yanzu agogo a nan washington dc yana cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha hudu na dare Kuma kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga mu na gaba. Manuniya. Mai sauraro waiwayen duka batutuwan da suka faru a shekarar nan da ke shirin karewa ya kai mu ga maganar murgina maɗuɗin kuɗi zuwa majalisar tarayyar Najeriya da ke cikin manyan matsalolin da aka dinga tattake guri. Ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na tiriliyon hamsin sittin har saba'in. Sai a ce an ɗauki mota ta miliyan ɗari da ishirin. Duk da aka cika tankin ta dubu hamsin zuwa dubu saba'in an biya kuɗin albashin wurin mutane uku kenan leburori. Shi ɗan majalisa inda yake samun kuɗin shi ba wurin albashi ba ne wurin allowance ne ni dan majalisa ne an sa mini miliyan biyu a cikin account dina wanda kuma ba yau aka fara sa mini miliyan biyu ba nawa ne kudin nan ne ake ta wani cece ce. wani babban batun bugun cikin gida ma shine caccakar da mawaki rara rayuwa wanda ake ganin shi ya daga darajar shi a harkar siyasar kasar nan wato tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari in an zo an zuba ministoci guda goma a ce rara dauki biyu saboda ko ba ka so na gwamnatin Buhari zaka ce na ba da 20 ko 15% ko shi shugaban kasan bai ba can fasan ba abin da yau buhari ba abu ne sabo ba sai haka yayi wa shekarau yayi wa takai yayi wa kwankwaso yayi wa tanko ya kasai yayi wa baraka sani yayi wa sunusi lamido sannan kuma ba wanda zai yi mamakin zai wa sha'aban sharaɗa amma yayi masa waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan fito muku da harkar harkallar siyasa da kuma gungur harkar gwamnati don ganin komai a sarari. Shiri na ɗari da hamsin dindin kuma na ƙarshe cikin jerin waiwayen manuniyan da muka ɗaukar muku alkawari. alkawarin kuma shi wasu 'yan najeriya ke ganin mawaki rarara ya gaza wa tsohon shugaban kasa muhammadu buhari da wasu ke ganin ai shi ne nan ma ya kara wa rararan taurari maganar rararan da sauran damban dambarwar siyasa kuma na cikin batutuwan da manuniyar yau ta nazari a gaya mu talaka gaskiya buhari ya kashe kasa ya rushe kasa dole in zo fito magana nan saboda yanzu a gwamnatin buhari kiri kiri duk bala'in da muka yi muka gama a ƙarshen rayuwa ta kaso so a ɗauka gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin buhari in an zo an zuba ministoci guda goma a ce rara ɗauki biyu in an zo an raba md a ce in goma goma ne ne ɗauki sha biyar saboda duk wanda ya kina ko ba ka na a gwamnatin buhari za ka ce na ba da 20 ko 15 ko shi shugaban ƙasan bai ba 10 ba. kalaman shi dai ba su nuna cikakkiyar da'a ba amma ni na bai sako akan kalamansa akan buhari ba ni ina nazari ne akan mawaka ban yi mamaki ba saboda in ka dauki wako a akalla ba a kasar ba guda talatin zuwa talatin da biyar wanda ya yi a kan 'yan siyasar kano to za a ga cewa abin da yau buhari ba abu ne sabo ba abin da ya saba da shi shine yau yana tare da mutum kuma abin mamaki ba dole ne su bata da mutumin ba amma idan wani ya bata da wannan mutumin da yake tare da shi mutumin zai iya bashi kuɗi ya ce ya zagi wancan mutumin sai ya zage shi sau haka ya yi wa shekarau ya yi wa takai ya yi wa kwankwaso ya yi wa tanko ya kasai ya yi wa baraka sani ya yi wa Sanusi lamido sannan kuma ba wanda zai yi mamakin zai wa sha'aban sharaɗa amma ya yi masa saboda haka ko kuna tare da shi idan wani ya biya shi kuɗi ya ce ya yi maka zambo to zai yi maka. Mun sadaukar da kai an hana shigo da kayan nan an hana ba da kuɗin nan mun tagayyara abincin ya yi tsada waɗannan wahalar da muka sha mun sha ta a banza watakila wannan gwamnatin tana ƙoƙarin duk abin da waccan gwamnatin ta gabace ta tana ƙoƙari ta warware su ko da dalili haka ko babu. Dan ƙananan abubuwa dan me yasa zan ɗauki dola in je in ba mutanen da suke yi a China in hana mutane na na aiki. Batun Abdullahi mu yana kaza ko baya kaza ba tashi wanda ba sai yanzu an yi noma an yi girbi an kai lokacin ci kowa gwani ne yanzu Abdullahi Adamu ne mai laifi duk abin da ya same ne na amince kuma za a yi rigima da ni a shugabancin BBC ba in Allah so yarda Allah ya bani wannan matsayi Allah shi ya san wakafin fitana ba wani mahaluki da canza wannan. Yunkurin ƙarin albashi ga 'yan majalisar ƙasa a Najeriya na cikin batutuwan da suka tada kura har ma da wani irin baƙin hadari. Ke fakin iya ƙari. aiki albashinmu wani lokaci ma bai kaiwa miliyan ɗaya tunda kuna cire mana kuɗin mota da kuka bamu kun ce kujerun da muke da shi a gidajenmu bashi kuka bamu sai mun biya kun ce hayan gidaje da muka ɗauka a cikin albashinmu ne sai mun biya wallahi billahi lazimin a ƙarshen wata wani na samun kusan ɗari uku ne ma a albashinsa bayan an cire cire gaskiya a aikin majalisa bai kamata a ce wuri ne wanda za a rinka samun kuɗi ba kamata ya yi a ce abu ne na sabis wakiltar jama'a wuri ne dai kamata a rinka yin doka bai kamata a ce mutum baya da sana'a sai aikin majalisa shi dan majalisa inda yake samun kuɗin shi ba wurin albashi ba ne wurin allowance ne ina fahimtar da 'yan najeriya cewa albashi da aka yadda ana suna samu 'yan majalisa bai kai miliyan ɗaya ba amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne running cost na 'yan majalisa na 'yan majalisa wannan mu ba daga wurinmu ba ne akan ce min wai dan majalisa yana karban ko miliyan takwas ne ko tara ne sanata kuma yana karban kamar miliyan ko goma ne ko sha ɗaya ne. ita ma dai maganar siyan motocin 'yan majalisun kasa da yunkurin tsige shugaban majalisar na dattijai na cikin rigingimin cikin gidan majalisar da aka fara sittin da fa'i. babu wanda aka yi na wayo kamar ɗan majalisar ɗan majalisar ma ɗan majalisar tarayya an ce a sayi mota motar ma bashi wadda kafin na gama majalisar nan shekara hudu sai na biya wannan bashi gaba daya kafin a kyalin tafi kuma ana kyashin an ce kar a saya mun ba kuke ta a bani ba ala misali dan misali ga wani minista ba ministan da yake da kasa da mota goma wanda cikin bayansa goma kuma ni dan mukamira ya fi na minista ana magana ana tirere akan a bani mota ɗaya zan yi aiki da ita a tsige ta yaya me yayi da za a tsige shi ai sai kai laifi ai an ce yana faɗin abubuwan da kuka yi a sirri mu ba mu yi komai asiri ba duk abin da ya faɗa haka yake ah ni dan majalisa ne an sa mini miliyan biyu a cikin account ɗina wanda kuma ba yau aka fara sa mini miliyan biyu ba nawa ne kuɗin nan ne ake ta wani cece ce ku yan yan jarida ko kuke ta hura abun nan kamar wani abun nan babu wani abu da aka yi na siri ko kuma na ɓaci da zai kawo a ce cewa yau an cire shugaba. To ki raba triliyon 28 budget per capital wato kowane dan Najeriya nawa zaki samu. Ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na triliyon 50 triliyon 60 don mai muna da resources din idan za mu kamanta gaskiyan da ya dace tsakaninmu muna da kuɗin muna da ma'adanan muna da komai da zai yi kasafin kuɗi na biliyan 50 biliyan 60 har biliyan 70. Mai sauraro iyaka batutuwan da za mu iya waiwaya bayansu cikin wannan shekara kenan sai dai kafin shiga sabuwar shekara muna da wani somin tabin da muka yi muku guziri. Shugaban kungiyar miyata Allah Kautal Hore kuma Lami da Fulbe Alhaji Bello Abdullahi Bodeja ne daga kara lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya garin Tudunbiri. Irin wannan abin da ya faru a Tudunbiri abu ne wanda yake mu Fulani makiyaya a gaskiyar magana ya saba faruwa a al'amuran Fulani a dajijjika. Amma wanda ya bayyana karara abin da ya faru a saka. tsakanin jihar nasarawa da jihar benue inda aka kashe irin wannan bom din ta fada ta kashe mana mutane magidanta mutum kusan arba'in da wani abu wa bayan wannan kuma mu fulani makiyaya irin wannan abun ɗaiɗai yana ta faruwa da fulani a daji wanda ba ne yana kiwo ba barawo bane ba komai bane ka tarar da cewa a irin wannan abun ya same shi sai ka ga ya rasa dabbobinsa da sauransu wanda suke aje a bombin ɗin gidan fulani a gama da 'ya'ya da mata da maza gaba ɗaya idan jami'an tsaro suna ce kuskure ne irin wannan abun amma mu fulani makiyaya a gaskiyar magana gagara sai mu ce kuskuren ya yi yawa na taho domin in zo in ganewa ido na wannan abin da ya faru a sai mu da mun ɗauka da cewa ainihi fulani na dajijjika ne kawai ake ce irin wannan kuskuren yake faɗa musu to a sai har a ga kusa da gari ma mutane wanda suke maulidi ma wannan abin zai iya faɗa musu to abin ne ya girgiza ni ya dame ni kwarai da gaske na taho domin jajanta wa waɗannan mutanen wannan abin da ya faru da su. mu ya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na karshe a wannan shekarar kafin shiga sabuwar shekara sai da kafin mu yi sallama kuma sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya muka waye gari. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki 1246 ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne da masu ke alfahari. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki daga dukkanin jihohi jihohin najeriya Nijar da Ghana da kan gano mana muryoyin da da su ne shirin kan zo muku kan tsari. Ni Isa Alol Ikara da kan shirin gabatar ne ke cewa sai kuma wata sabuwar shekara idan Allah ya sake haɗa mu a cikin sabon shirin na manuniya. Kama da la'a gaida na ikira, kamar yadda muka alkawarta ga nasihar Juma'a kan muhimmancin bin hanyoyin sulhu da sasantawa. sunana imam dr muhammad nurain ashifa babu shakka babu wata hanya a duk duniya ga baki da da za a iya zauna a samu maslaha sai da tattaunawa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu haka za mu ga duk yadda aka yi a ƙarshe a makka bayan an ta abin da aka yi sai da aka zauna kan dandali aka tattauna fatahin makka bata zo ba sai da aka zauna aka tattauna yarjejeniya na hudaibiya wanda sakamakon shi aka samu mas babban nasara makata ta koma karkashin musulunci baki daya kuma haka zalika dukkan yakin basasa na ɗaya ko na biyu a kan tattaunawa ake warware ta saboda ka yan uwa da suke ɗammara cewa an cuce su babu shakka ana iya cutar da kai ana iya ka amma karfin to da ɗaga hammata bai ba da mafita babban mafita a koma kan teburi a zauna a tattauna shi yasa musulunci ya ce a sulhu khair babban abin da yake faruwa yanzu shine siyasa ne ana ne kokarin a siyasar da al'amura ta addini a wancan karon malamai suke rigima amma yanzu 'yan siyasa ne suke gaba gadi suka wuce gaba wajen amfani da addini da kabilanci da bangaranci wajen neman tashin hankali a wannan kasa kuma ina babban kira da su sun ce wannan fitinan da suke kusan su kunno kai in suna ganin su sun cetu ne 'ya'yansu ba su fita ciki da iyalinsu in suna ganin iyalinsu da 'yan sun fita to danginsu suna nan a wannan ƙasa tare da su saboda haka muke kira da babban murya su ji tsoron Allah su ji tsoron makoma sakamakon su da ubangijin su su ji tsoron ahalin da za su sa wannan kasa a ciki dan wannan kasa a yau kasan gadon mu ne musulmi ba zai iya kora kirista a wannan kasa ba kirista kuma ba zai iya kora musulmi a wannan kasa ba kuma Allah ya gama na cikin alkur'ani mai girma da ya so ne da ya mai da mu ya harshe daya addini daya kalkibla guda amma dan ya jaraba mu ya jaraba imanin mu a cikin mu'amalanmu mu sai mu harsuna daban-daban da yare daban-daban kuma sakamakon komai yana wajen ubangijin. to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. a jiya alhamis ne hukumar kidara jama'a ta amurka ta fitar da adadin da ya nuna cewa yawan al'ummar duniya ya karu a shekara guda da yawan mutane da suka kai miliyan 75 inda a ranar da za a shiga sabuwar shekarar nan adadin mutanen a duniya zai kai sama da biliyan 8 karuwar a duniya baki daya a shekarar da ta wuce ya kasance ne a kashi daya daga cikin ɗari kacal yayin da a farkon shekarar 2024 hukumar kidara jama'a ta ce ana sa haihuwa da kashi 4.3 da mutuwa biyu a cikin kowane sakan guda a fadin duniya baki ɗaya. a jiya alhamis sojojin ukraine suka ce dakarun rasha sun kai mata hari cikin dare ta amfani da jirage marasa matuki takwas da suka kaddama daga yankin rasha da ke kusa da kogin azov dakarun saman ukraine sun sanar ta kafar telegram cewa dakarun tsare sararin samaniyar su sun yi nasarar kakkaɓo bakwai daga cikin jiragen marasa matuƙi da aka harba zuwa yankunan dipropetro kirofrat da zafaroshiya a jiya alhamis shugaban mulkin kama karya na belarus ya halarci wani taro da gwamnati ta shirya da yaran da aka shigo da su daga kasar wato daga yankunan ukraine da rasha ke iko da su inda a fili ya yi kunnen uwar shegu da korafin da kasashen duniya ke yi game da shiga sharaba shanu da yake yi daga batun kwashe yaran kasar ukraine da moscow ke yi da yake magana a yayin taron bikin tarbar wani sabon rukunin yaran na ukraine gabanin hutun sabuwar shekara shugaba alexander lukashenko ya sha alwa shan rungumar yaran inda ya ce za mu kai su gidajenmu mu adana su mu kuma samar musu da ƙuruciya mafi farin ciki da inganci jami'an belarus din dai ba su faɗi adadin yaran da ukraine din wato na ukraine din da aka shigo da su cikin ƙasar ta belarus ba a jiya alhamis ne kasashen jamus birtaniya da amurka suka yi allah waje da karin makamashin iraniyan da iran ke samarwa mai ingancin kashi 60 daga cikin 100 da ya kusa kaiwa ga amfani a matsayin makamashin nukiliya to masu saurare a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe 8 na safe agogon najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma dadi balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr kevin Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'asalam ku kwana lafiya, mu kuma ku yi lafiya mu kuma mu kwana lafiya.